yanzu akan me kuka kai mu wajen gwamnati akan me kuke so ku haɗa mu faɗa da gwamnati saboda mun ce maulidi bid'a ne ko saboda mun ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta musu ana zancen mutane sun yi muguwar cikawa sun mutu cikin abin da ya fi zina da 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi gara waɗanne 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi wannan ƙuduri na gaggawa da na kawo na kawo sa ne akan wani malami da ake kira Babba Hotoro bisa kalamai da ya yi na ɓatanci marasa kyau masu takaici masu abin bakin ciki a nemo shi a nemo malamai ku zo ku zauna da shi shi ne kawai abin da gwamnati za ta ce muku wannan ɗin ya yi min kaɗan don haka ku ƙara ba wai maulidi bid'a ne sannan a sharrun min al-ma'siya ba tijjaniya da ƙadiriya da sauran waɗannan ɗariƙu naku na shirka na, na kafirci ba su da alaƙa da addinin musulunci. Aƙidin ɗariƙar tijaniya aƙidu ne marasa alaƙa da manzan Allah. ta yanzu suka mutu wajen maulidin wajen bidi'a, wajen hada Allah da wani wajen kiran Husaini wajen watan Inyasi wa yi shahada waɗannan bidi'a suke yi wannan saɓon Allah suke yi an yi ɗaya an kashe kun je biyu taro ga kuma yawan aksinin suke sun yi taron zikirin sunna amma duk ya ki zama musu darasi sun ki su gane cewa Allah bai son wannan abu. majalisa ta yanke shawarar cewar lallai wannan abin da yayi abu ne mai tunzurawa wanda zai iya haifar da abubuwa da yawa a cikin wannan jiha tamu da ma ƙasa gabaki ɗaya. gwamnati babu abin da za ta yi muku face ta ce to a zo a zauna a zo a zauna ku kawo hujja da dalili domin babu wata gwamnati da aka kafa ta don ta kare maulidi ko ta kare tijjaniya ko ta kare bid'a ko ta kare shirka babu gwamnatin da aka kafa ta don ta yi wannan ina ba ta muna fahimta da aka kun kai wa gwamnati abinda gwamnati za ta ce muku shine hujjar ku ta kwace ku mutanen nan da bama bamai suka fada kansu a jihar Kaduna nan muka fito muka ce Allah ya ji kan duk wani musulmi da wannan abu ya rutsa da shi Allah ya gafarta wa ƴan uwanmu musulmi da wannan abu ya rutsa da su amma maulidi bid'a ne kuma duk wanda ya mutu yana maulidi ya mutu yana saban Allah